Wato jama'a mu da zuwa a wannan lokaci daga Life world Media Ministry. Yau kuma da mu ji maganan Allah daga Genesis 3:9. Dan wanku Basiru na samu kai kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a sannan mu fara ya kamata mu yi addu'a. siyasa ma an laroko ya fa maka zunubi ma an laroko ya baka zaman lahiya na kuma an laroko ya sa maka albarka da abubuwan da kake yin duka da zamanka yaranka aikinka da abin da kake yin duka allah ya sa maka albarka da su allah kuma ji maka taushe ya fa maka zunubi ya bude maka zuciya ya baka ilimi saboda ka ji sa ina wannan roko da sunan yesu kristo ne jama'a kamar yadda na fari yau magana mu za mu kira si allah na kira mu allah na kira kowane mutum saboda abubuwa uku da mutum da allah ya kira si na farko shi ne kakanmu d'emu. a wannan lokaci kamar allah ya kamar inda allah ya ya fara halitta sama da duniya ya gyara wani wuri ya sa mutum kakanmu da matansa a cikin wannan gona da ake kira idin Wurin ne Allah ya ce masa kamar su noma su kiyaye ta su kuma duba shi. Ya ba shi anya su ci kowane itacen da ke cikin kowane abincin da suka gan cikin nasu ne sun yi cire sun yi su ci. A wani lokaci, abinda Allah ya yi ma mutum sai ma yana ma Satan ciwo sai ya juya kansa maciji, ya zo wurin mutane, wurin mutum da matansa, ya ce matan mutum kaman in ji Allah ya ce kar ku taba kowane itacen da ke wannan gonan. Sini matan mutum ya ce ma Satan kaman a ba haka ba mun yi mu ci kowane itacen da ake cikin gonan ga, amma akwai wata guda si tsakanin nake Allah ya ce muna kai mu taba shi ko dai mu ci ran da za mu taba shi ko zai mu ci da mu mutu Satan ya ga matan mutum kaman ba da ka mutu ba amma Allah ya san kaman ran da za ka taba zaka ka sama kaman si Allah kuma za ka sani abin da ke da kyau da kuma abin da bai da kyau da matan ya haka ta ya ci wannan itace ko wannan yaya sai ya kai mai mijinta shi kuwa ya ci to da bayan muka suka ji allah na zuwa sai suka gudu suka boye a wurin ne allah ya fara cire mutum na farko ya ce muna adamu na kake ne adamu ya ce ma allah kamar da na ji kana zuwan nan na boye a wurin ne allah ya tambaye su kamar ka ji ka ci abincin da ce karkaci da yayan itacen da ce karkaci ka ci kuwa shi ne Adamu ya ce ma Allah kaman matan da ka bani ita ta bani sai na kwaci shi na tambe matan menene wannan kai matan ta ce maciji ne ya lure ni sai na ce shi ne Allah ya sulme maciji daga yau da cikinka da ka tafiya saboda si mun ga maciji na tafiya da cikin sai ya ce ma matan saboda abin da ka yin ga da azaba ne za ka yaya shi ya samun gain kowane mace da ta yi ciki za ta haife da azaba da yau suna haife <clears throat> da bayan haka ya kuwa sinimai kasan duka ya ce ya ce ma Adamu gama saboda abin da ka yi ga saboda kai na sinimai cikin duniya da kasan duka na sinimai si da zufa ni za ka ci abinci daga yau mun maza kowane namiji kafin ka samu abinci ya kamata ka yi zufa da shi ya kamata ka yi aiki amma dama ba haka ne yake to kamar yadda nake gura mutum da allah ya cira si na farko saboda zunubi ne saboda abin da za mu ji yawonu allah na cira mu mu yi tuba da zunubanmu da ya cira si nan ya cira si saboda mutum ya yi zunubi allah na cira ni da kai saboda muna da zunubi Yau ana ya duba anyan saboda ni da kai mu zo sa mu yi mu yi tuba da mu duka saboda abin da mu ya yi nan. Ba mu yi mu ce mu ba mu da don domin duka mu muna da zinubi Allah ya ce kaka mu kaman saboda abin da ka yin ga da ka mutu, sai ya sa ni da kai mutuwa na mu ni da kai kullum muna ga mutane na mutu, in ba mu da zunubi ya suke mutu. in ba mu da zunubi yaya ni ni da kai za mu mutu ba ka mutu ba amma dai akwai dai zunubi akwai dai mutuwa yana jira kowa kowa lokacinsa yana nan wani ya mutu yau wani ya mutu gobe kai kuma naka na anya wata rana da ka mutu saboda abin da ya faru saboda zunubin da ya shiga duniya saboda zunubi allah ya sinime duniya saboda zunubi ni da kai mutuwa na jidanmu mu ya kamata ka sani duka mu muna da zunubi addu'an da ya kamata mu yi na farko sini muna da zunubi abin da ya kamata ni da kai mu ce ma Allah ni muna da zunubi ni abin da ya kamata mu roko wurin Allah ni Allah ya fe muna zunubi duka mutane muna da zunubi duka mutanen duniya kaka mu guda ne duka zunubin duniya ya kama mu duka wahalan duniya ya kama mu duka mutuwan duniya ya kama mu duka saboda dukan mutane muna da zunubi shi yasa abin da nake so ka yi ni ka san kaman kai dan zunubi ne ka sai kaman saboda zunubin ka mutu baka ya ka shika aljanna saboda zunubin ka mutu kana jahannama ne da ka shika Allah, Allah na so bai son kowane mutum ya shiga jahanama si yasa Allah ya bure muna wani anya saboda ni da kai mu samu anya mu zo wurin shi mu shiga aljanna mu zama tare da shi kar mu zo kar mu zo wurin da yake yawo kar mu zo a wurin jahanama saboda wannan anya Allah ya bure muna ne ya kawo dansa ya kawo annabi isa ya kawo yesu kristo ko wanda ya san kaman kai kana da zunubi in ka zo wurin yesu kristo zai yafa maka zunubi ne yesu kristo ya yafa zunubi da yawa ko wanda zai zo wurin si duka ya gwala muna kaman dai ka zo wuri na zan yafa maka zunubi ne hallelujah in kana zina ka san kaman kai zunubi kana da zunubi ka san kaman irin kiran da 'yan da ke kira mutanen duniya abu na farko ne yana kira mu mu yi tuba ka yi tuba da zunubi za ka samu gafira ka yi tuba da zunubi allah zai yafe maka zunubi ka yi tuba da zunubi za ka samu zaman lafiya ka cire ka da zunubi allah zai sa maka albarka ba ka yi wannan ba da azaba ne za ka zama cikin duniya da yawo ne za ka ci abinci da yawo ne za ka tafiya da za ka yi duka cikin duniya ga in kana cikin zunubi allah bai sa maka albaka da su wanda ke ji na ka yi tuba da zunubi yau allah na cire mu saboda mu yi tuba da zunubi allah na cire mu mu zo wurinsi kafin mu shiga aljanna ya kamata dai allah ya yafa mu na zunubi duka kana jina kana so ka shiga aljanna kana jina kana so allah ya yafa maka zunubi sai ka yi addu'a tare da ni addu'an da aka yi aka yi saboda an Allah ya fa maka zunubi ne ni dan ne, ina da zunubi na san saboda zunubi na duka kaso cikin duniya na so saboda ni saboda ni ne kaso cikin duniya ina an ka ne ka shiga rayuwana ka zuciya zuciyana ya fai mini zunubi saboda ni kuma zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo Don ka yi wannan addu'a da farin ciki. ka yi wannan addu'a da farin ciki, don Allah don annabi, Allah zai yafa maka zunubanka duka. Saboda ha Allah yafa maka zunubi. In kana ji na me kace jira? Lokacinka ce nan. Gobe ba naka ba. Jibi ba naka ba. Amma yau dai naka ne. Da kake ji na lokacinka ke nan. shila ba ka yi ka samu kowane anya Eh, kuma don ba mu san lokacin da za mu mutu ba ba mu san ranar da allah zai cira mu mu cika mu zo wurinsu ba amma yau dai yana ciranka saboda ka yi tuba yau dai yana ciranka ka zo da zunubi dai yafa maka allah yafa maka zunubi za ka yi wannan addu'a ga shi dan ba ne zan baka anya kai kuma ka yi wannan addu'a to za mu yi addu'a sai ka cire kinta. ka cire sunanka ni wani ina da zunubi na sani saboda zunuba na duka ka zo cikin duniya na sani saboda ke nini na zo ka zo cikin duniya ina cira ka ne ka zo su ka zuciya na wance ni duka ya mini zunuba na duka saboda ni zama naka ina wannan roko da sunan yesu kristo amen gani wannan aduwa tare da ni allah ya yafa maka zunubi kenan saboda allah yau ka zama ka zama mutumin sabo ne ka zama mutumin sabo daga yau abinda za kamata ka yi kawai ne ka shiga wani cecin da yake gwara bible ka shiga wani cecin da ya kusa da kai ka yi tare da ka yi sallah tare da su kullum to allah zai bude maka an allah zai jara bukatan ka ne allah zai bude maka anyan nan ba ka taba gani ba saboda ka yi tuba da zunubi allah bai so zunubi zunubi bai ya shiga aljanna in kana ji na me kake jira yau ka, ka yesu ya shiga rayuwanka zama tare da shi ina maka ina maka haduwa allah ya bude maka anya ya bari abin da ka yi ga ka samu ka samu gafara da wurin allah ka samu zaman lafiya da wurin allah allah zai ji maka toshe ya zama da kai na wannan roko da sunan yesu kristo amen Wato jama'an mun ga mun haka, amma da ka tambaye ni wani abu ko kana da wani abu kuma da ka share da ka gaya mini zan maka namba ne. Ture namban ga saboda muyi shira 0249251594 0249251594. To jama'a assalamu.